Donc, euh, et aussi, si tu as des enfants et que... This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha, Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hawa Sharif da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau Alhamis 23 ga watan Janairu na shekarar 2025. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa jami'an tsaron al'umma sun kama wasu mutane goma sha uku da ake zargi da taimakawa 'yan bindiga da abinci da sauran kayan bukata wannan dai na zuwa ne bayan da rundunar sojan najeriya ke ci gaba da fatattakar 'yan bindigar daga maboyarsu a arewa maso yammacin najeriya hukumomin jihar sokoto sun buƙaci haɗin kan al'ummar jihar don samun nasarar murƙushe 'yan bindigar. su wannan mutanen da aka tarwatsa su ma ai ɗabi'unsu daban yake tun da su da dabba ba bambanci mm. to ba mutane ba ne wanda za su yi wahalan ah, ganewa bi lahi ta'ala da zarar an gansu a sanar da jami'an tsaro kanal abdul usman mai ritaya kenan mai ba gwamnatin jihar sokoto shawara akan harkokin tsaro muna tafa da ƙarin bayani nan gaba sannan in an jima idan mun buɗe layukan wayar mu za mu so mu ji daga gare ku shin ya kuke kallon nasarar da jami'an tsaron najeriya ke samu akan 'yan ta'adda a arewa maso yammacin najeriya lambar da za a kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar bayan haka za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli wanda ya tattauna a kan tasirin fitar amurka daga yarjejeniyar sauyin yanayi ta paris amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da dare ga labaran mai karantawa hawa sharif a jiya laraba shugaba donald trump ya bayyana sunan brian bozell na uku a matsayin wanda zai jagoranci yada labarai ta agency for global media mai kula da murya amurka da sauran kafafen labarai masu zaman kansu bozell dan gwagwarmayar masu ra'ayin mazan jiya ne kuma marubuci wanda ya kafa kungiyar da ake kira mrc a takaice wato kungiyar bincike kan kafofin yada labarai da aka kafa domin dakile karfafa ko goyon bayan sassaucin ra'ayi a kafafen yada labarai da al'adu da aka amince da su a al'umma al'umma ƙungiyar mrc haka zalika ta rika kalubalantar kamfanonin fasaha da ta ce suna dakushe muryoyin masu ra'ayin mazan jiya ba a dai da ranar da bonzel din zai gana da majalisar dattijai ba domin tabbatar da shi a halin yanzu majalisar dokoki na zaman sauraron mutanen da shugaban ƙasa ya zaɓa domin shugabantar hukumomin gwamnatin tarayya Bonzel ya faɗa ta kafar sada zumuntar X cewa ya ji daɗin karrama shi da aka yi da aka ba shi ya rike wannan mukami. a gobe juma'a ne idan allah ya so ake sa ran shugaban amurka wato ake sa ran shugaban amurka donald trump zai ziyarci wuraren da mahaukaciyar guguwa mai tafi da mamakon ruwan sama da gobara suka yi barna a amurka ana sa ran shugaban kasar ya fara da yada zango a wuraren da mahaukaciyar guguwar mai tafi da mamakon ruwan sama da aka yi mallakabi da hurricane helena ta afkawa a a watan satumba da birnin los angeles na california inda wuta ke ci gaba da ci inda aka ba mutane sama da dubu ɗari umarnin ficewa daga mahallansu a birnin na los angeles wasu mazauna birnin richard da bashara mausa sun wato sun koma domin ganin yadda gidansu ya zama kufai da makonu biyun da suka wuce kyakkyawan gidan nasu ke tsaye suna rayuwa cikin sama da shekaru 25 a yankin altadena na birnin na los angeles da ke jihar california it's almost an impossible task to get in there and find anything. When you find something, it's just so melted. All the metal is melted. Richard Murphy kenan yake cewa kusan abu ne mai kamar wuya a ce an iya shiga wurin har an tsinto wani abu. ko da ka samu wani abu kuwa za ka samu ya riga ya narke duk wani abu na karfe ya narke ina da wasu manyan kayan sauti da na yi zaton za su tsira daga cikin wutar wanda akalla a ce ko da wani abu ya tsira to amma da na tona sai na komai ya narke an tsara sakataren harkokin wajen amurka mako rubio zai kai ziyara zuwa panama da sauran kasashe da ke yankin tsakiyar amurka a daidai lokacin da shugaban amurka donald trump ke kara azakaimin kwace mashigar ruwa ta panama da kokarin da washington ke yi na dakile shigar yanci rana cikin kasar ba bisa ka'ida ba mai magana da yawan ma'aikata cikin gida tammy bruce ya tabbatar da balaguran da rubion zai yi zuwa kasashen panama guatemala el salvador costa rica da kasar dominican republican da zai fara a ƙarshen mako mai zuwa ana sa ran tafiye-tafiyen su kasance na farko da rubion zai yi a matsayin sakataren harkokin wajen ƙasa ma'aikata harkokin cikin gidan ta ce sakataren rubio na fifita fara aiki da rukunin kasashen nahiyar amurka ta kudu mai magana da yawan ma'aikatar ya shaida murya amurka ce cewa tattaunawa da kasashe makwabta na da matukar muhimmanci wajen tunkarar matsalar 'yanci rani da hanyoyin shigar da kayayyaki da ci gaban tattalin arziki waɗanda duk mahimman lamura ne da rubiyon ke son mai da hankali a kai a tsare-tsaren hulɗa da kasashen ƙetare domin bunƙasa amurka zama ƙasa mai albarka da tsaro ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da rundunar sojan Najeriya ke ci gaba da fatattakar 'yan bindiga da ke addabar jama'a a yankin arewa maso yammacin Najeriya a ƙarƙashin shirin fansar yamma, alamu na nuna ana samun galaba akan 'yan bindigar. ko a jiya laraba jami'an tsaron al'umma da gwamnatin jihar sokoto ta kafa sun kama wasu mutane goma sha uku da ake zargin su da samawa 'yan bindiga abinci da sauran kayan bukatu wakilin muryar amurka muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton daga sokoto rundunar sojin najeriya kwanakin nan ta fitar da bayanai masu nuna yadda take ci gaba da matsakaimi wajen kai farmaki ga 'yan bindiga da ke haddabar yankin arewa maso yammacin najeriya kuma tana samun galaba ta hanyar tarwatsa maɓoyarsu har ta ce ta hallaka wasu daga cikin kwamandodin hatsabibin na ta'adda bello turji da wasu 'yan bindiga da dama hakan ya sa 'yan bindigar suka tarwatse suka warwatsu zuwa wurare daban-daban suna neman mafaka domin su tsira da rayukansu kuma hakan ne ya sa gwamnatin sokoto ta ankarar da jama'a musamman waɗanda ke zaune a gabashin jihar waɗanda su ne mafi kusa da inda barayin ke gudun ceton rai da cewa su yi taka tsantsan yayin da ake sanya idon galaba sai aka samu nasarar damƙe wasu mutane kimanin goma sha uku da suka zo sayawa 'yan bindigar abinci mai baiwa gwamnan sokoto shawara akan lamuran tsaro kanal abdul usman mai ritaya ya ce jami'an tsaron al'umma da gwamnatin ta kafa su ne suka kama mutanen bayan wasu bayanan sirri da aka samu eh, mun kama wasu a cikin isa wanda yake a community guard namu ne suka yi wannan aiki kuma bayanai aka samu na su mutanen cikin gari community suka ba da wannan bayanai har aka yi tracking su kuma aka je aka kama su a lokacin sun riga sun yi siyayya ma wanda ke yanzu suna hannu fiye da goma sha uku haka ma an samu nasarar kubutar da wasu mutane da aka yi garkuwa da su a yankin sabon birni baya ga wasu fiye da saba'in da aka ceto tsakanin watan disamba na bara da farkon wannan shekara zuwa suka yi suna cikin moto a moto suka zo moto ce za ta wuce wani ke suka afka musu amma tun da jami'an tsaron mu ba kwance suke ba nema suke ana cikin wannan hali shine aka afka musu kuma da an samu an kubuto wanne ke suna cikin wannan mota direba ne kadai wani wata a ciki take ba da labarin cewa ta ganshi shi shi gudu yayi to wannan ba mu same shi ba amma insha Allah rabbi da yake sun shiga cikin daji in Allah da muna kyautar sa shi ma za mu gaishe mazauna yankunan na gabacin Sokoto inda matsalar rashin tsaro ta yi kaka gida yanzu suna cikin fara'a ganin yadda mahukunta suka yunkura da gaske domin samun mafita ga matsalar ta 'yan bindiga farfesa ma'azu shamaki dan asalin yankin isa ne kuma babban sakatare na kungiyar gaban al'ummar yankin gabacin sokoto mai fama da matsalar rashin tsaro halin da ake ciki bandit din nan basu da mazauna kuma suna ta kansu sannan an yi nasara sojoji da wannan joint tax force din sun kashe su da yawa sun tarwatsa sun baro eh, gabacin isa wuyacin su kun ji labarin ai bello turji duk suna na yamma a ah, a ƙauyukan isa irin su galadi kusa ga shinkafi da sauransu duk suna nan sun kafuru da sauransu duk barayin nan suna nan ciki to wannan ne daidai dama irin abubuwan da ya kamata cewa tun tuna ringa ma masu ruwan alburusai don a ga cewa an shawo kan lamarin to ko mutanen yankunan sun soma ganin sauyi a yankunan nasu bisa ga yadda ake kokarin kawar da ayyukan na 'yan bindiga gaske wallahi mun ga canji sosai yanzu haka mutanen ƙasar al'umma isa suna nan muna jin daɗi ana walwala an fara sakewa duk inda zaka tafi gaba gada jama'a ka tafi yanzu saboda an fara jin sauki bisa ga halin da an ka fito. Da yake rundunar sojin Najeriya ta ce ko bayan kisan 'yan bindigar da ta yi akwai wasu da ta jikata a har-haren da take kaiwa abin da masana tsaro ke ganin dole ne su bazu zuwa wasu wurare domin neman agajin magani ko kuma abinci akan haka ne gwamnatin sokoto ke neman haɗin kan al'ummar yankin na gabacin sokoto haɗin kai kuma shine su wannan mutanen da aka tarwatsa su ma ai ɗabi'un su daban yake tunda tsakanin su da dabba ba bambanci mm. to ba mutane bane wanda za su yi wahalan ah, ganewa bi iznillahi ta'ala da zarar an gansu a sanar da jami'an tsaro matsalar rashin tsaro dai ta jima tana ciwa 'yan najeriya musamman arewacin najeriya tuwa kwarya ta salwantar da rayuka da dukiyoyin jama'a da dama ta tayar da garuruwa da yawa abinda kowa ke fatar ganin a magance muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya Madalla a gaida Muhammad Nasir. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau shirin yanayi da muhalli zai taɓo batun tasirin janyewar Amurka daga yarjejeniyar Paris da dangantakar sauyin yanayi da harkokin noma. Suna na Aisha Mu'azu. batun sauyin yanayi da makamashi mai tsafta su suka fi daukan hankalin masana da masu ruwa da tsaki a fannin al'amuran sauyin yanayi la'akari da irin gudunmawar da suke takawa a fannin dumamar yanayi sai dai 'yan sa'o'i bayan rantsar da sabon shugaban amurka donald trump ya cika alkawarin da yi na janye amurka wacce take zaman jigo a tafiya na yarjejeniyar paris mai kokarin rage ɗumamar yanayi zuwa kaso da biyar na ma'aunin digiri dr aminu gada wararre a fannin samar da makamashi a Najeriya ya yi bayanin irin koma bayar da janyewar ƙasar za ta haifar ga yarjejeniyar ta Paris. Maganar makamashi magana ce muhimmiya a lamuran duniya ga da dadewa ba bankin duniya ya fitar da ƙididdiga cewa afirka kadai akwai mutane miliyan 600 fiye da rabin biliyan waɗanda ba su da wutar lantarki a halin yanzu a bisa gaskiya ma ina gaya miki ni nan jihar da na fito wato jihar sokoto akwai local government local government masu yawa haɗi da local government ɗin da na fito ta gada cewa babu wutar lantarki shekaru da dama waɗanda suka wuce kuma har yanzu nan da nake magana da ke idan kika gan wutar lantarki ko dai janareto ne wani ya tayar ko kuma wutar sola ce don haka makamaci da ake amfani da shi ya karanta a kasashen afirka tun ma ba kasa irin najeriya ba wadda yanzu haka ko a birnin tarayya na abuja da wuya a samu inda ake awa 24 da wutar lantarki ban sani ba kila cikin bila don ni kaina yanzu haka mazaunin abuja ne amma ba a awa 20 ma na kwarai da wutar lantarki to wannan shine ya zama wajibi ake ƙoƙari da samar da makamashi mai tsafta mai ɗorewa wanda ake sabuntawa wato renewable energy ƙasashe da yawa yanzu sun yi nisa ta wannan fanni musamman ƙasashen turai irin su germany irin ingila yanzu haka ingila ƙididdiga ta nuna kashe 42 cikin 100 na makamashin da ake amfani da shi a ƙasar ingila yana fitowa ne daga hanyoyi waɗanda ake sabuntawa waton renewable sources zancen ficewar ƙasar Amerika daga yarjejeniyar paris kamar yadda muka sani wannan ba lokaci na farko ba ne hawan farko na shugaba donald trump 2016 a haka ɗin shi ma ya sake fitar da amerika shi trump a ɗan jari hujja ne wato capitalist ne don haka kawai abin da ke gabansa yaya za a haɓaka tattalin arziki ba tare da kula da illar da matakan haɓaka tattalin arzikin nan za su ja ba yanzu ya ce zai ci gaba da ba da dama a ci gaba da haƙo makamashi har masu datti wato irin su col da shi kan shi man hetur da danginsu waɗanda suke suna cutar da muhalli shi kawai dai a samu kuɗi ko ta yaya don haka fitar america a wannan yarjejeniya ta paris wadda take ƙoƙarin maganin ɗumamar yanayi a duniya inda ake son zafafa muhalli ya tsaya ƙasa ga ma'aunin celsius ɗaya da ɗigo biyar wato 1.5 degree celsius fitar Amerika ba ƙaramin illa zai yi ma wannan yarjejeniya ba domin dalilai biyu na farko Amerika ita ce mafi tattalin arziki a duniya kuma ita ce mafi amfani da makamashi a duniya na biyunta shine china so idan aka ce ana tafiya shugaba ga tafiya ya zame ya dawo baya ko ya ce ya fasa tafiya to ai tafiya ta samu matsala domin na farko sai an tsaya kuma neman waye zai shugabanci wannan tafiya sannan sabon shugaban nan zai samu goyon baya irin wannan shugaba da ya zame ya jaye sannan yaya su mabiya za su bi wannan tafiyar sabuwa to waɗannan su ne matsaloli waɗanda yanzu za a fuskanta duniya za ta fuskanta game da wannan yarjejeniya ta paris wannan kenan Ɗaya daga cikin abincin da jihar Taraba da sauran jihohi da ke yankin suka shahara nomawa ita ce doya. Sai dai rahotanni sun nuna cewa a watannin farko na shekarar 2024 matsanancin zafi ya fi wa manoma doya musamman asara mai ɗimbin yawa. a hirarsa da wakilin muryar amurka a adamawa wani manomi a ƙaramar hukumar yaro na jihar taraba wanda ya goge a fannin noma doya ɗahiru buba ya ce yanayi da iri suna tasiri ga samun yabanya mai kyau. noman da na fi mai da hankali a kai da shike lokacin da na taso shine na samu ake yi a gidanmu wato noma na doya idan aka shigo yanayi na zafi hmm. da yanzu muke cikin da kuma muke kokarin shiga hmm. yaya ake yi ne gurin gudanar da noman doya duba da cewar alkaluma na nuni da cewa in aka shigo yanayin zafi amfanin gona da kama su doya rogo gyada masara da sauransu hmm. suna fuskantar matsala doya za mu iya cewa tana nan nau'i uku zuwa hudu ne eh, na farko muna da kukuru akwai ɗan ƙasa Mm. akwai kuma doyan da muke ce mata doyan mumuye doya ne wanda shi yana iya ya jure zafi mm. amma ɗan ƙasa gaskiya shi baya iya jure zafi kamar yadda muka taso muka gani tun a gurin kakanninmu suke yi kamun a zo wannan lokaci da ake ganin akwai waɗansu abubuwa na zamani na kaza kaza kaza dai mm. to yadda su suke yi tun da sun san cewa ita 'yar ƙasa ba ta iya jure zafi to a wannan lokaci da aka aka sa su a cikin ƙasa ake jiran lokacin da za su fito akan yi amfani ne da kaman ciyayi ko ce harawa haka za a ɗauko shi a zo gurin da ake tunanin cewa wannan shukan zai iya fitowa ciyawan shi wannan doya. Wato wannan tsiro ɗin. Yawwa, to a hmm. wannan guri akan zuwa a sa ciyawa sai a samu laka a kwaɓa shi a sa masa ruwa hmm. sai a zo gurin a shafe shi a sassaka yadda duk lokacin da zafi ya zo to wannan ciyawa da kuma laka da aka jika shi aka kwaba aka daura to shine zai taimaka ma wannan doya yar kasa ba zai taba fuskantar kalubale daga gudun zafi ta yana zai lalata shi ba. Wannan abun da na ga ana tarawa eh, kuke sadan eh. kasa din Eh bunga. Eh oh bunga sunansa. Eh. To bari mu je ga ita kukuru. Kukuru kuma wace irin doya ce kuma ita ma yaya take al'amarinta? Eh ita kukuru mun mm. ɗauke ta ne tana nan kaman ta zama iri. Mm. To ita mukan shuka ta kamar yadda na gaya maka mun ɗauke ta iri ce ita. Mm. To ita tana jure yanayin zafi ko yanayin sanyi takan fito ita kowane lokaci. Amma wani lokaci ana iya idan an samu matsala in zafin ya yi mata yawa sosai. Abun da ake tsammanin kukurun ya fito da wato kaman ya yi dunga mm. ɗaya mm. wannan biyu uku mm. ko fiye amma idan aka samu matsala ba a samu abu ya yi kyau ba sai ga ta abun da aka shuka shi ne kawai za a same shi kwaya ɗaya sai dai kawai ka ga ya girma. Eh, shi kukuru eh, ke shi kukuru haka yake. wato idan na fahimce ka yanzu misali ana iya shuka kukuru kwaya ɗaya in aka eh. zo ramin da mm. aka yi bunga kuke kiran abun bunga eh. wato ba yanayin zafi ake ba eh. za a same shi kamar ya hayayyafa ya kai biyu uku haka eh, amma idan a yanayin zafi in zafin ya yi masa yawa ne ma mm. na kasan wani lokaci a zafi ma yana iya yiwuwa ya yi mm. amma idan ya yi mishi yawa to shine nan ake samun matsala sai ka ga bai wuce an samu kwaya ɗaya ba amma shi ma kwaya ɗayan za ka samu ya girma yanzu bari mu zo ga doyan da ka faɗi doyan mumuye eh. wadda ka ce shi doyan mumuye ba shi da wani matsala dangane da ko zafi ko sanyi haka. Eh ita doyan mumuye da muke cewa doyar mumuye ita idan an yi mata bunga ko a sanyi ko a zafi ita tana ana samun amfani. Mm. Amma idan aka ce a sanyi ne. Eh, wato an samu sauyin wani sauyin yanayi. Yawwa. Mm. To a wannan lokaci tana yin wani girma ne kaga ta yi ganye fala-fala malam. Ta yi haɗu ko ta ina. Zaka kuma ita tana fita ne babba. Sanyi ke, Sanyi. Wato yanayin sanyi din eh. yana bata abin da ake bukata. Yana bata abin da yake da bukata. Mm. Ko da a ce an zo za a cire shi ne. Mm. To sai dai a karya. kai din a bar shi a cikin sake masa wani gunga. a lokacin sanyi a lokacin sanyi to idan lokaci kuma ya canja aka shigo lokacin zafi kamar da muke tinkara eh, a lokacin zafi kuma ba zai yi wannan girma sosai kamar yadda yake a lokacin sanyi ba amma a lokacin zafi shi tsayi ne kawai zai yi kuma zai yi gari hmm. ya yi tubus-tubus idan ka zo kana cin shi shine bambancin su lokacin sanyi da lokacin zafi kowanne lokaci yana yi amma lokacin sanyin ya fi girma sosai ya hayayyafa Mai sauraro a nan za mu ja birki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya amince, za mu dawo da wani sabon shirin. Dr. Aminu Gada da Ɗahiru Buba da ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Lado Salisu Garba da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, Aisha Ma'azu ce take muku sallama. la a gaida Aisha Ma'azu. To yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layin wayar mu mu ba ku dama don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan irin nasarar da jami'an tsaron Najeriya ke samu akan 'yan ta'adda musamman a yankin arewa maso yammacin Najeriya. Mun samu kira na farko daga Kwantagora jihar Neja kenan. Haji Amaryan Dauda kina magana da injiniya mai gero makeri Kwantagora jihar Neja. To injiniya kana lafiya muna jan ka. to gaskiya ana samun nasara wani bangare da jami'an tsaro amma wani bi matsalar da ake samu haji kamar yadda da ya dace yan za a yi tsaro a yi gaba daya ba wagga jiha ta magaji na ta su dawo wata jiha ya dace kamar a ce sakkwato ta koro su zamfara ta koro su kaduna ta koro na sai ta kora sai a dake su amma wata jiha sai a koro su sai su dawo wata jihar da ba a kula ba ba ba a fafattakar su hmm. matsalar da ake samu kenan ya dace a ɗauki tsaro bai ɗaya duka arewa ake kowane gwamna ya tsare ya sa jama'an tsaro ana fafutakar su haka an daidai a yi ba a yi wa jiha ba a yi wa jiha ba. to mun gode injiniya mai gera makeri yanzu kuma za mu je jihar jigawa. Eh, kuna tare da rabi saura. to muna jan kamalan rabi'u. to da gaskiya ne makeri abinda makeri ya faɗa. Mm. Eh, gaskiya wannan shine hanya mafi sauki wacce ya kamata za a ci nasara ga wannan. saboda haka mu jihohi wanda abubuwan da yake faruwa sai sa idanu gwamnonin su sa idanu domin kawo karshen wannan abubuwan da ba shi da daɗi sannan kuma duk wanda yake ganin zai ba da kai domin a yi masa a akan laifin da yawa ƙasarsa to una muna fatan gwamnati za ta karɓe shi tsakani da Allah kuma in ya tabbatar cewar abubuwan nan da ya fada marasa kyau ya yi nadama to za a iya ba shi ainihin abin nan kariya haka wanda zai zai tunda ya dawo ya zama kima To mun gode Malam rabu daga Jigawa yanzu kuma za mu je birnin tarayya Abuja. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Wa barkanki da yammaci da fata a wani lahiya. Lafiya lau da wa muke magana. Kina tare da hukumar dan Fulani a unguwar rana daga nan babban birnin tare a Abuja. To muna jan kamalan Usman. wallahi sai cewa wallahi caje rediyo na ya kare amma ina so a faɗa min maudu'in ha yanzu a ɗauka albarkacin baki na. Ya kake ganin nasarar da jami'an tsaro ke samu musamman yayin da suke fatattaka 'yan ta'adda da 'yan bindiga a yankin arewa maso yammacin Najeriya kamar jihar Sokoto a kwanakin nan? To alhamdulillah to abun da muke fata Allah ya saka da alkhairi kuma muna ba da shawara shawara ya kamata a jami'an tsaron nan lokacin da a suke shiga wuraren nan ya kamata su rika kwantar da hankali su tabbatar ga inda suke iri haka nan za ga ana dan hada ko iri waɗanda ba su yi ba su gani ba shine muke ba da shawara ya kamata a duba a waɗannan bangaruruwa mutane da dama wasu ba su san hawa ba su san sauka ba a haɗu da su sai a ɗauki kawar su ne sai ka gani ana samun matsala tare da su to ya kamata a ɗan duba wannan bangare kuma muna jingina masu Allah ba mu zaman lahiya a ƙasar mu Najeriya. Amen amen. Amen Malam Usman Dan Fulani mun gode yanzu kuma za mu je Kaduna. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Barka dai ma Barka ka dai. to muna jan ka Allah ya saka da kai da yi mafi da gaskiya lamari gwamnatin Najeriya ta yi iya nasa kokari mm. sannan na hankali da muke so ma ita gwamnatin Najeriya ba fa abun da su karfin gwamnati sai dai ba ta dama ba to amma muna kira ga ita gwamnati ya kamata ta ta inganta jami'an tsaron da abubuwan kayan aiki kuma ainihin albashin jami'an tsaron ne da tsakanin harka da Allah wayanda ake cewa su fi wayannan ayyuka gaske ba a sai ana kamfanin su kan abubuwan da ya kamata a rika ba su sannan kuma muna kira ga al'ummar Najeriya ba mu da wata kasar da Najeriya wayannan mutane da ake zargi su da yan Najeriya kuma su fi tsoron Allah su bar wayannan abubuwan da suke a samu zaman lafiya to mun gode yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Kina magana da umma Malam Ali shugaban kula da dukkan dogon duka cikin jahori ne. To muna jan ka umma Malam Ali. Ina jin wani ciki da kuma da waɗanda su zane na ke da suka tare yi da kansu. Kabi da baki a cikin kwata ba da jihar Zamfara ya kamata a ce na Najeriya su kun samu duk sun kaɗe 'yan da duk da suke. Allah kuma su yi da su Allah ya ba su da'a duka cikin harkar ka inda zai ta dace Allah ka sa a samu ka a so a doki na so ne bari ya da umma malam aliya shugaban kullum murya ali da dogon ta cikin jamhuriyar Nijar. To mu ma mun gode umma malam Ali daga jamhuriyar Nijar. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinku sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar mun gode. To yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To Maryam a takaice a jiya laraba ne shugaba Donald Trump ya bayyana sunan Brian Brazil na uku a matsayin wanda zai jagoranci wato hukumar yatsa labarai ta Agency for Global Media mai kula da murya Amurka da sauran kafafen labarai masu zaman kansu. Brazil dan gwagwarmayar masu ra'ayin mazan jiya ne kuma marubuci wanda ya kafa kungiyar da ake kira MRC a takaice wato kungiyar bincike kan kafofin yada labarai. da aka kafa domin daƙile ƙarfafa ko goyon bayan sassaucin ra'ayi a kafafen yada labarai da al'adu da aka amince da su a al'umma. a gobe juma'a ne idan allah ya kai mu ake sa ran shugaban amurka donald trump zai ziyarci wuraren da mahaukaciyar guguwa mai tafe da mamakon ruwan sama da gobara suka yi barna a amurka ana sa ran shugaban kasar ya fara yada zango a wuraren da mahaukaciyar guguwa mai tafa da ruwa wato ta da aka yi malakabi da hurricane helena ta afkawa a watan satumba da birnin los angeles na california inda wuta ke ci gaba da ci inda aka ba mutane sama da dubu ɗari umarnin ficewa daga muhallansu a birnin na los angeles An tsara sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio zai kai ziyara zuwa Panama da sauran kasashe da ke yankin tsakiyar Amurka a daidai lokacin da shugaban Amurkan Donald Trump ke kara azakaimin kwace mashigar ruwa ta Panama da kokarin da Washington ke yi na dakile shigar 'yanci rani cikin kasar ba bisa ka'ida ba. mai magana da yawon ma'aikatar cikin gida tammy bruce ya tabbatar da balaguran da rubion zai yi zuwa kasashen panama guatemala el salvador costa rica da kasar dominican republican wato da zai fara a ƙarshen mako mai zuwa ana sa ran tafiye-tafiyen su kasance na farko da rubin zai yi a matsayin sakataren harkokin wajen ƙasa a yau alhamis sojojin isra'ila suka ce sun kashe wasu mayakan jihadin musulunci biyu To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. a madadin hawa sharif da ta taya na gabatar da shirin da julie leathers gresham wadda ta hada shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu franklin ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya.